Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis 15 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad da da da alfa rediyo a birnin kumasin ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da hantsi, Baba ko makeri ne tare da alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji martanin ministan da ke kula da sufurin jiragen sama a Najeriya Hadi Sirika kan zargi da dan takarar jam'iyyar PDP tsohon mataimakin shugaban Najeriya Abubakar Atiku ya yi cewa an yi masa binciken kwakwaf a filin saukan jirage a Abuja inda shi ministan ya ce wannan ba komai ba ne illa dokan ƙasa ce ta yi aiki a kansa. muna kuma dauke da shirin na kasa wanda muni barma zai kawo muna da kuma sharhin jaridun kasar ghana sai kuma sakonni da kuka bar muna akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu Yau wani alkalin kotun tarayyar Amurka zai yanke hukunci kan ko zai umarci fada White House daga kafa zuwa wani lokaci kan shawarar da ta yanke na dakatar da babban wakilin CNN Jim Acosta daga gudanar da ayyuka. alkali timothy kelly ya shaida manema labarai cewa yana so ya tunani a kai kafin ya yanke hukunci akan bukatar da cnn ta shigar tana nema a takawa fada white house birki akan wannan batu lauyan cnn ted brotus ya shaida wa kelly cewa akwai hanyoyi da dama da fada white house za ta iya tunkara batun na acosta kamar yin watsi da shi lokacin ganawa da manema labarai lauyoyin gwamnati sun ce abin da Acosta ya yi dai ya hana fada White House gudanar da taron manema labarai cikin tsanaki. kara da CNN ta shigar tana neman a taka fada White House ɗin birki kan wannan matakin da ta ɗauka. Ta kasance kara ta farko da kafar watsa labaran ta shigar a kan shugaba Donald Trump bayan da fada White House ta janye izinin ɗauko rahotanni daga fadar da ta yi wa babban wakilin tashar CNN a White House. 'Yan sanda sun kama Michael Avanetti jiya Laraba mutumin da tauraronsa ya fara haskawa lokacin da ya cika caccakar shugaba Donald Trump da kuma kare 'yar tallar hotunan batsa Stormy Daniels bisa zargin tashin hankali a cikin gida kamar yadda wani jami'in tsaro ya shaidawa kamfanin labarai na AP. Jami'in ya ce an kira 'yan sanda sabili da wani hargitsi. a cikin gida ranar talata suka kuma tattara bayanai daga bisani suka kama havenati duk wani yunkurin da kamfanin dillancin labaran ya yi na tuntuɓarsa domin jin ta bakinsa da ya hada da aika masa sako ta wayar tarho ya ci tira a veneti wanda aka ce yana tunanin tsayawa takarar shugaban ƙasa shekara ta 2020 ya yi fice ne a matsayin lauyan Daniel yayin da kuma ya rika caccakar shugaba trump da makarabansa na tsawon watanni ta sakonnin twitter da kuma kafofin watsa labarai Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kare shawarar da ya tsaida ta tsagaita wuta a zirin Gaza bayan kungiyar Hamas da ke iko da yankin ta amince da yarjejeniyar da aka cimma a zaman da kasar ta yi da Misira yarjejeniyar ta kawo ƙarshen ƙazaman faɗa tsakanin ɓangarorin biyu da ya janyo asarar rayuka waɗansu jami'an gwamnati na Netanyahu da kuma al'umman ƙasar sun kushe wa ɗaukar wannan matakin a maimakon haka suka gwammace Isra'ila ta ƙara amfani da ƙarfi a wajen mai da martani a kan Hamas. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin tsaron Isra'ila Avido Liberman ya yi marabus daga mukamin jiya Laraba domin nuna ɓacin ransa da amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta da ƙungiyar mayakan Hamas a Gaza da Isra'ila ta yi. Liberman ya ce abin da ya faru da ƙulla wannan yarjejeniyar tsagaita wuta ba wani abu bane illa buɗe ƙofa ga tashin hankali. Ficewar Liberman daga gwamnati ya bar gwamnatin Netanyahu da rinjayen kujera ɗaya rak a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 120. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Waɗanda wutar dajin da ta kashe akalla mutane hamsin a California ta shafa sun yi ƙarar kamfanin wuta na PG&E ranar Talata suna zargin cewa kamfanin yana da alhakin tashin wutar da kuma keta dokokin kare lafiya da rayukan al'umma. wata kungiyar kamfanonin lauyoyi uku da suke kiran kansu lauyoyin wutar dajin arewacin california sun shigar da karar ne a babbar kotun da ke san francisco suna neman a biya waɗanda gobarar ta shafa diya hannun jarin kamfanin wutar pg&e ya faɗi da kashi goma sha hudu cikin ɗari ranar talata bayan da kamfanin ya bayyana cewa ya aika wa jami'ai rahoto dangane da matsalar wuta biyo bayan lalacewar wata na'ura ranar takwas ga watan nuwamba ranar da wutar dajin ta tashi bayan mintoci goma sha biyar da ba da wannan bayani labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla ministan sufurin jiragen sama a najeriya hadi sirika ya maida martani akan zargi da ɗan takarar jam'iyyar pdp tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya abubakar atiku ya yi cewa an yi masa binciken kwakwaf a filin saukan jirage a abuja yayin da ya dawo wata ziyara da ya kai a ƙasar dubai wakilin sashen wasu na muryar amurka umar faruk musa ya tattauna da ministan sufurin jiragen sama a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. ministan sufuri na najeriya hadi sirika ya musanta zargin da dan takarar mukamin shugaban kasa na jam'iyyar pdp a atiku abakar tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya ya yi na cewar jami'an tsaro na najeriya su yi masa binciken kwakwaf wanda ya kasance na muzan tashi ko kuma tozartawa hadi sirikan dai yana cewar dokokin najeriya ne suka yi aiki akan atiku abakar kamar yadda suke aiki akan kowane dan kasa in banda shugaban kasa da mataimakinsa ne kadai dokokin najeriya suka haramta a yi ma irin wannan binciken na kwakwaf. To a bisa ga wannan dokar ce ita dokar kuma sai ta faɗo waɗanda ba za a yi masa hakarin ba. Aka ce da shugaban ƙasa mai ci da mataimakin shugaban ƙasa mai ci da kuma shugabannin ƙasashen duniya waɗanda suka sanar cewa za su shigo eh, ƙasar eh, a kan yanayin aiki. To waɗannan mutane su kaɗai aka eh, keɓance aka ce ba za a binci kayansu ba. Amma duk wani wanda yake ba wannan mutumin ba. kowane ne shi sai a bincika mai kayan shi gundarin magana ita ce ah, bisa ga abin da ya faru da shi tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya ah, vice president atiku abubakar mutum ne wanda ya taɓa yin aiki na custom a kuma tashashen jirgin sama sannan ya kai ga matsayi na zama vice president kaga ba za a yi mashi wani abu wai na cin fuska ko kuma a yi wani abu na galatsi sai dai illa kawai a yi doka amma a lokacin da yake jam'iyyar apc tare da shugaba muhammadu buhari ai ba a yi masa haka ba gaskiya ba ne ba kuma waɗanda suka yi mashi ɗinnan ka sani cewa ba mutane ba ne waɗanda suke ma'aikatan airport wani keɓantaccen tsari ne na hukumar custom da suka hito da shi suna bincike da ya sauka abubuwan duk da ya kamata a mashi na ban girma an yi mashi abinda kuma da ke na doka kuma an mashi kuma ah, ga labarin da yake na gaskiya shine lokacin da ya sauka din ba an mar nan ya shiga motar shi ya tafiyarsa ya bar ma airport din to kayan shi suka fito aka ce ana so a duba su wannan hukuma ta custom ta ce tana so ta duba kuma ta duba dukkanin su kab baki da sai guda ɗaya ce jakar da ba a ga mukullin ba suka ce to tunda mun duba mafi yawancin kayan wato mun muna ganin cewa mun gamsu ku wuce shi kuma yaron da ke hiddo kayan ya ce a ah, tun da haka ne ma shi sai ma an buɗe ta ƙarshen da kan sai sa hannu ya buɗe jakarsa ya nuna ma 'yan kastam sannan suka eh, ba juna hannu suka gaba amma shi ne aka shiga cikin kafafen watsa labarai ake juya amma dai a sani cewa ita idan akwai doka lallai ne a bi ita wannan doka din amma idan da ana yi masa me yasa sai yanzu ne zai daga murya ce kamar an masa rajin adalci ko an ci masa mutunci a to sai a tambaye wannan tambaya ce wadda a tambaye shi ɗaya kenan ko kuma a tambayi su hukumar custom in ba su yi a da wanda kuma eh, ni kamar na faɗa mu ma'aikatan da muke namu na aviation security muna yi ma kowa da kowa wanda ya shigo da wanda ya fita amma akwai masu tunanin cewa akwai lokutan da ire-iren ku aka takura musu a tsohon gwamnati wurin hana su hawan jirgi ko sauka da jirage da sauransu ko wannan ta takin ne ita ma jam'iyyar apc yanzu ta fara ka sai dai in kai zaka faɗa haka amma jam'iyyar apc jam'iyya ce wacce take adala hadi sirka kenan ministan sufuri na jiragen sama a najeriya tattauna da na yi da shi abuja a daidai lokacin da tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya atiku abakar kuma a yanzu dan takarar mukamin shugaban kasa na jam'iyyar pdp da yan jam'iyyar tasa suke tir da allah wadare da irin binciken kwakwakwa da mahukuntan najeriya suka yi wa atiku abakar bayan da ya dawo daga ziyara kasar dubai umar faruk musa amurka a abuja najeriya madalla gaida Umar Faruk Musa kafin mu ci gaba ga wata waka da ke zuwa. to madalla Allah ji kan mazan jiya waɗannan shirye-shirye na zo muku ne daga nan washington dc yanzu ku karfe biyu ne da minti goma sha hudu na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa ba kasawa ba shiri ne da ke ba mutanen da ke fama da nakasa damar bayyana wa jama'a irin basirar da Allah ya basu a fannoni na rayuwar yau da kullum yayin da ta wani bangaren yake zama wata hanyar isar da koke-koken na kasassu a game da matsalolin da ke addabar su ni ne suleiman muni barma Bakonmu na wannan mako shine Malam Ibrahim Ahmed wani makahon da ya shahara wajen sakar kayan kawar ɗaki irin na gargajiya da dai makamantansu wanda ke tarayyar Najeriya. sana'ar da ta taimaka masa kwarai wajen nisantar da kansa daga kaskancin bara kuma a cewarsa da wannan aiki yake ɗaukar ɗawainiyar iyalinsa daidai ruwa daidai tsaki kamar yadda za a ji a zantawarsu da wakiliyar muryar amurka a abuja hawa umar ya kuma fara ne da yi mata bayani akan nau'o'in kayayyakin da yake kerawa. Eh, sana'a na dai saƙa ne na bit Shi ne nake saka kamar su flowers da abun tishu da jaka da table mat. da kake sakawa kenan eh, su ne nake sakawa na'am eh kamar ga wasu daga cikin ah, abubuwan da ka saƙa ma kamar na gani eh. sai kuma ga shi yadda ga kalolin yadda ka tsara su kalar sun fita sak kuma sun yi kyau eh. ko kuma amma idan na duba sai in ga kamar kana da ɗan larurar rashin gani amma ni gaskiya tun da naga wannan abun ma ban yadda ba ka gani ba <laughs> ko yaya ake yi kake wannan abu haka eh ina bambance kalan ne da idan na siyo paket din kowanne na tashi daurin da zan mai daban ne idan na mai daurin idan na taba daurin kawai zan gane wani kala ne na ɗauka sai in yi amfani da shi na'am to malam ibrahim wannan larura da ita aka haife ka ko kuma samun ka tai daga sama ha daga baya ta same ni amma lokacin ina karami ina dan shekara biyar ne ta same ni sanadiyar ciwo ne ko kuma hatsari ko kuma dai me ya faru a sanadiyar ciwon kyanda ne shine dalilin ne hakan ne da ya sa wannan laruran ya same ni to wannan saƙa ta yaya kai ka koyi ta duk da cewa gashi dai ba ka gani ya aka yi ka koyi wannan saƙa yanda aka yi na koya akwai wanda ya koya mun shi ma din baya gani to amma da na ga abun a gurin shi to shine ya koya mun nima kuma na koya har na samu nake yi bayan wanda ya koya mun kuma har na kirkiri nawa na kaina nima nake yin shi kamar da me da ni ya koya maka kuma me ka kirkira da kanka eh shi iya flower bus din ya koya mun amma me sis kwana ne yana da kwana guda shida ni kuma wanda na koya yana kwana hudu ne ko kwana haka aka yi shi to sai kuma abin sa tishu din nan da kuma jaka din to duka dai na yi su ne da kaina ba na koya ba ne na'am kai ne kawai ka ga bari ka yi haka ka dan yi wasu dabarun ka sai ka ga ya fito kenan haka eh kwarai da gaske haka ne ka na'am to ah, malam ibrahim wannan ita ce sana'ar ka ko kuma akwai wata sana'a da kake yi a ah, wannan dai ita ce sana'a ta iya wannan ne kawai nake yi to da ita kake ci kake sha ma'ana kwalliya tana biyan kuɗin sabulu da wannan sana'a eh, gaskiya da ita ne nake ci nake sha gaskiya eh, har ma in yi sauran abubuwa har ma da hali in samu ni ma dan taimaki wani masha Allahu Malam Ibrahim kana da iyali eh, ina da iyali ina da mata ɗaya da kuma yara biyu to ya yaran naka da wannan sana'a ne kake cefanen gida kuma yaran ka suna zuwa makaranta a yaran kanana ne gaskiya ɗayan ma bai yi shekara biyu ba ba su fara zuwa makaranta ba amma dai da wannan sana'an ne dai nake samun abin da ake dan sai musu kaya haka da kuma abubuwan da kayan abinci haka duka da kuma abubuwan da ake bukata kenan eh kwarai da gaske to malam ibrahim ga dai fulawa nan sun yi kyau tsarab kamar kwana nawa ke daukan ka kai guda daya eh to in dai a kwana uku da zan iya hada guda biyu da ke ni ko da yaushe ma ko da daddare ma ina iya yin aikin ko da yaushe na tashi kawai zan yi aiki na ne to in Allah iya yarda cikin kwana biyu kamar wayannan da na zo da su kwana uku ina hada guda biyu amma ina iya yin manyan da ke wani zai ce mun yana son babba ne na eh, to shi babban shi ne yake dan daukar lokaci amma kamar wayannan dai a kwana uku zan iya hada guda biyu kwarai da gaske to wajen hada kalolin ga nan dai eh, duwatsun ka hada su kowane kala ba ta shiga cikin wani kala ba ta yaya ake yi kake gane kalolin kuma har kake hada su su yi kyau eh dama in na je saya zan ce ga kalan da za a ban in aka ban kalan in na zo na aje kowanne idan na tashi zan duba wanda ya fi na hada da ke wani lokaci zan hada kala biyu ko in hada uku ko in hada kala biyun daya a eh, kasa daya a sama sai in sa daya a tsakiya to in na tashi kawai ne dai zan yi shi ne sai dai ko bayan na gama an ce a duba in yayi kyau to kuma sai in ji an ce yayi kyau din masha Allah to shin kana da burin kai ma da a ce zaka ga wannan abu da kake yi har mutane su yi sha'awa eh kwarai da gaske kana da burin haka Eh, amma to idan ka taba shi ka wannan abin ka ji yadda mutane suke magana suke cewa kai wannan abu ya yi kyau ya yi kaza ya yi kaza ya kake ji a ranka ina jin daɗi sosai gaskiya saboda tun da nake yin shi ban taɓa yin wanda aka ce bai yi kyau ba to ni ina jin daɗin in yi abu dama a ce mun ya yi kyau ko ma ba wannan abun ba to me ke ma ƙara baka to ƙwarin gwiwa akan wannan sana'ar da kake yi eh, gaskiya abin da yake ƙara bani ƙwarin gwiwa din kusan ko da yaushe Eh, na da samu in yi shi ba tare da na samu matsala ba in sayar to kuma bayan haka na haɗuwa da mutane da dama waɗanda suke yabawa suna jin daɗin abin wanda idan da a ce ba wannan sana'ar nake ba ko waɗanda ko da wasa ma na san ba za mu haɗu da su ba to kuma kowa yana ƙarfafa mun ne cewar in ci gaba da yi kada in dakata to gaskiya ina jin kwarin gwiwa sosai wanda dama ban taɓa ma tunanin zan bari wato amma yana ƙara min kwarin gwiwar in ci gaba da yi din sosai. To masu sauraro a nan za mu ja birki a shirin na yau sai a makon gobe idan Allah ya kai mu inda za mu karkare hirar da Hawa Umar ta yi da Ibrahim Ahmad da ke ƙera wasu kayayyakin gargajiya a Abuja duk da larurar makantar da ya tsinci kansa cikinta bayan fama da rashin lafiya. a madadin ita hauwa da sauran abokan aiki na sashen hausa ni sule mummuni barma ke maku fatan alkhairi salamu alaikum Wani kaga tauwaya halitta daidai a bisa kwakwalwa to ba da gaida Suleiman Muni Barma da tawagarsa. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo shirhin jaridun ƙasar Ghana. tarihin jaridun na yau ne da babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic wacce a shafinta na farko babban labarin na tafiya ne kamar haka. Jami'an nan na KNUST a ranar Juma'an Allah ya kai rai za a sake buɗa ta jaridar ta ce bayan makonni uku da kulle wannan jami'a dalilin tashi-tashi na hankula da barna da ɗalibai na wannan jami'a sun ka gudanar a ranar Juma'a ranar 16 ga wannan wata na waban Nuwamba za a sake buɗa wannan jami'a. sai kuma wannan labarin har yau a shafin farko gwamnati na ɗaukan muhimmin ayyuka guda dubu uku da ishirin gun da wato talauci a cikin ƙasar jaridar ta ce gwamnati na gudanar da waɗansu ayyuka kimanin dubu uku har da ishirin masu muhimmanci ƙarƙashin shirinta na samar da gimshikar da za su kawar da talauci a cikin ƙasar a shafi na 32 na jaridar ta Daily Graphic wannan labarin ne kana shugabantar Ghana yadda ya kamata. Wato Emir ɗin ƙasar Qatar ya faɗa wa shugaba akufu ado jaridar ta ce amirin din na kasar katar shaika tamima bana hamad al ya sifata tattalin arziki da yanayin na rayuwar a kasar ghana karkashin shugabancin nana dan akufu ado a matsayin abin koyi ga sauran kasashen afirka eh, mun koma bayan jaridar zamu ga wannan kano sakatariyatin gunduma ɗaya masana'anta ɗaya ta amince da kafa masana'antu goma sha tara a cikin jihar Brong Ahafo. Ba da ɓata lokaci ba sai makoma ga jaridar Ghana Times. Babban kanun labarin ta shine a kafe duk wata kafa da ke akwai domin tara isasshen kuɗin haraji da za su kawo wa ƙasar cigaba. Masana tattalin arziki da kuma ƙwararru a sha'anin karɓan kuɗin haraji ne ke kira ga gwamnatin ƙasar da ta ɗau matakai waɗanda suka dace yadda za ta karɓi isasshen kuɗin haraji da zai taimaka mata kawo wa ƙasar cigaba. A shafi goma sha biyu na jaridar ta Ghanaian Times wannan labarin ne za mu tsaranta yadda za a rinka gudanar da ƙananar ayyukan masu haƙan ma'adinai. Tsohon shugaban ƙasa John Dramani Muhammad ne ya faɗi haka yana mai cewa sabuwar mulkin jam'iyyar National Democratic Congress za su tabbatar da gudanar da tsari mai ƙarfi wanda zai tabbatar da tsaranta haƙan ma'adinan nan taɓa rauniyar hanya da ake cewa galamse yadda za a samu ɗorewar ayyuka wa matasa da kuma haka muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwan tara bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Kowa gaida Ridwan Muktar Abbas yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da aka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Abdullahi Ibn Ubayyo shugaban 'yan kushe da hasada na duniya. magana ta ta a kan sabi jiragen sama da aka yi wanda npdc musamman fatin adawa suke ganin cewa kamar an yi na musguna wa dan takararsu a tiku abubakar to wannan alama ne na nuna cewa doka ta fara aiki a kan kowa babu babba ba yaro domin kare martaban kasar mu najeriya na gode ni ne abubakar garba zaɓa bauchi karofin madaki ra'ayina a kan masu cewa wai a daina amfani da wayoyin hannu facebook instagram menene menene a faɗan karya an da rediyon sun wasu suna faɗan karya har tv ma sukan iya ɗaukan hoton wani abun da ba shi ba su ce shi ne wannan ai ba magana ne wanda za a faɗa wa mutane a duniya ba an samu ci gaba saboda haka masu neman barna ne suke neman a ɓoye a toshe hanyoyin da za a bi faɗan su. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da cece kuce da jam'iyyar adawa ta PDP take yi lokacin da aka binciki ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a lokacin da dawo daga ƙasar Dubai. to wannan bincike da jami'an tsaron najeriya suka yi wannan abu ne mai kyau domin shugabannin nan masu cewa sai eh, sun yi mulkin najeriya da karfi to wata abar barazana ce ga al'ummar ƙasa ya kamata duk lokacin da suka fito waje za su dawo to a yi musu kyakkyawan bincike domin shi ne zai zama alheri ga al'ummar najeriya mai magana alhaji audu mai gora kamfana malamadorin jihar jigawa to yanzu kuma mun kawo ga labarai a takaice. Kotun tarayya Amurka ya bayyana cewa yau da maraice zai sanar ko za a tilasta wa fada White House kyale wakilin tashar labarai ta CNN Jim Acosta ya shiga harabar fada domin gudanar da aikinsa. alkali timothy kelly ya shaida wa manema labarai cewa yana so ya tunani a kai kafin ya yanke hukunci kan bukatar da cnn din ta gabatar lauyan cnn ted britos ya shaida wa kelly cewa akwai hanyoyi da dama da fada white house za ta iya tunkarar batun na acosta To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da la'asari ya zaji wasu abokan aikinmu. Yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma alheri Grace Abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsi wato Darrell Smith. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC ne ke sallama da ku sai anjima. jima.